To bakoncin wa muka samu yau. Suna na rikayya Abdullahi. Ba mu labarin tarihin ki a An haife ni a nan jihar Kano. Na yi firamare a makarantar Kundila Islamiyya Primary School. Sannan daga bisani na tafi secondary school. Ina JS aka cire ni aka man aure. To bayan na yi aure zaman aure dai bai yi daɗi ba. ina je history aka cire ni aka mun aure to bayan na yi aure dai zaman aure bai yi daɗi ba har shekara ta biyar a gidan miji sai auren bai yi daɗi ba aka rabu to bayan an rabu da na dawo gida ko wata hudu ban rufa ba na fara neman makaranta ina fara neman makaranta na samu na koma makaranta to saboda ina da experience ina na taɓa yin karatu da sauransu ina nema kawai ss3 na nema na tafi ss3 shekara ɗaya na zana jarabawa ssce kenan alhamdulillah na yi ne kuma duka na samu a waec dina na samu 7 credit au 7 credit a neko kuma na samu 8 bani da wata matsala english da mass duka ina da su a waec dina da neko dina to dandanan sai na yi apply na nema kano state polytechnic hmm. alhamdulillahi na samu Wani kwas kika nema a poli? Mascom na nema. kuma abin da nake sha'awa kenan hmm. ina sha'awa da dai da farko ban ma irin kai kaina nan ba saboda da da farko kawai ca ne sa'adatu rimu ma idan na samu kin san irin haushin nan ka fito gidan miji eh. to irin kawai sai na ce ni in koma makaranta kin san mutanen mu yanzu musamman sace a ce ko dan teaching din nan ne eh, eh sai na ce yawa eh to in na koma ni ko sa'adatu rimu in je in yi ko hmm. teaching ne in dinga yi in zauna in rike kaina saboda na haihu da na aure ina da yara guda biyu yara na guda biyu hmm. mace da namiji to kawai na dinga tunanin kawai in je in yi karatu na in zo in samu ko ticin ne in zauna ya rike kaina mm. kafin ubangiji Allah subhanahu wataala ya fito min da miji na gari mm. ya haka sai na zo na samu Kano Poli. Kin ga ban taba tunanin ban kai kai na nan ba? Allah ya bani eh kawai sai saboda ni duk abin da nake ina addu'a mafi alkhairi duk kuma abin da ya zo min idan har na ga ya karo ni sai in karbe shi shine alkhairi na sai in karba to sai na samu mascom ban wannan ba kawai na je na samu na yi a nan sgs kano state polytechnic na yi diploma dita a kan mascom to bayan na yi na gama akwai attachment it da ake tura hmm. aka tura ni freedom radio na je na yi attachment dina wata shida ne na yi na gama bayan na gama dan lokacin ba mu gama school ba suka tura mu muka koma makaranta aka ci gaba da karatu aka yi final exam aka gama alhamdulillah diploma result ya fito yayi kyau alhamdulillah to tun daga nan kuma ban zauna ba saboda gaskiya ni bana son zama kuma a hakan ma ina dan yin sana'a ta haka dai bana zama to bayan da result ya fito still dai ban zauna ba tunda na je freedom radio na dan samu experience akan yawa akan karatun da na to kawai sai na ga me yasa zan zauna sai na nema a freedom din in koma in je ko working experience din ne in ƙara samu mm. akan aikin jarida to hakan bai samu ba sai na juya na tafi radio nigeria pyramid Kano mm, mm, mm. akwai pyramid a Kano to anan na je alhamdulillah suka dauke ni suka bani dama sosai sun dauke ni ne voluntary eh voluntary ma na yi musu aiki dan gaskiya casual din ba sosai sosai ba ko da wani lokaci suke ba mu allowance ba to zan iya kiran shi voluntary haka mm. na yi to a haka dai na ci gaba da yi ni dai daman ba wai abin da zan samu nake kallo ba har kullum experience din shi nake so to yanzu ah, za mu koma baya mm. lokacin da ke karatu ganin cewa kin dan yi shekaru ba mm, ki koma makaranta ba a fuskanci gwagwarmaya ba gaskiya babu wata matsala da na fuskanta saboda ni mutum ce da in dai na sa abu a raina ina so Allah ubangiji yana tallafa min kin gane mm. ina samun sai in ga kawai na iya abu mm. saboda kawai na riga na sa a raina ina so matsala ɗaya dai kin san yau da gobe mm-hmm. ka zo ka koma makaranta alhamdulillah komai dai ana yi maka daidai gwargwado to amma dai yau da gobe ina ce aiki alhamdulillah yanzu ana aiki tun da na ce miki da na samu wannan experience din ina cikin yin wannan working experience ina yi a hankali an bude sababbin gidajen rediyo a kawai ina ta applying ina nema nan a kira ni in je idan na ga wannan kawai dai a hankali yanzu alhamdulillahi dai na samu kai na kike son ki zama ki ga kanki ji sunan ni dai kullum buri na in samu ci gaba a harkar harkar aikin jarida in samu ci gaba yanda da an ji sunana wance cewa na eh gaskiya wance ce tana kawo rahotanni masu kyau ko kuma labari mai kyau an riga an santa a kafar yada labarai ba ni da wata matsala kuma kullun kirana ga mutane musamman waɗanda suka fi ni ƙwarewa akan wannan aiki mm. nawa idan suka ji gyara a kira ni a gaya min domin in gyara ga yan wanki mata matasa kuma fa mata matasa ina kira a gare su su mai da hankali danganan su ma sun zage dantse sun yi karatun nan sun zama wani abu a rayuwa domin idan ka riga kai karatu to gaskiya baka da wani sauran baka da wani sauran koma baya ko matsala saboda karatun nan zai kai ka duk inda baka tunani barka bashir murya amurka daga kano a najeriya después